Baya ga alkawarin bunƙasa ayyukan noman rani wadda ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙoramin haɗeja da jama'are da gwamnatin marigayi shugaba shagari ta kammala kashin farko a shekarun da tamanin, ɗan takarar na jam'iyyar PDP ya ce zai sake gina hanyar mota daga gaya zuwa jahun zuwa kafin Hausa ta ɓille yankin gashuwa a jihar Yobe kana da wadda ta tashi daga kwanar Dumawa a jihar Kano zuwa Babura ta haɗe da jamhuriyar Nijar. Jama'a Jigawa, shugaban jam'iyyar mu a Jigawa ya ce ɗauki alkawari abu uku idan kun zaɓe ni zan yi su. To insha Allahu waɗannan abubuwa guda uku shine haɗe jarima basin authority domin manoma su koma ga noma. Insha Allahu za mu yi shi. Na biyu hanyoyin da ya kirgari nan dama gwamnatin pdp ita ta fara yin su to insha allahu na dauki alkawari za mu ci gaba mu kammala waɗannan hanyoyi idan allah ya yarda da kuma yardan ku Alhaji Atiku Abubakar kenan a yayin lakcar neman ƙuri'a a dutsen jihar Jigawa. tsohon gwamnan jigawa alhaji sila lamido wanda ya jagoranci togar a zuwa jigawan ya yi tambihi game da wannan gagarumin aikin noman rani maganar cin zaɓen allah da pdp ba a shakkata in allah da amma magana shi ne akwai akalla tsohon kogin hadeja kamar kilomita ɗari da hamsin faɗin sannan kilomita biyar hannun dama gefe hannun kilomita biyar ma'ana shi ne akalla za su buka dada kamar miliyan ɗaya ta aikin noma an gyara ta a noman rani to a tuka eh Abubakar Kwarai amma ne wannan aiki na haɗe jama'ar ta an gama shi kuma zai cika naira miliyan dubu arba'in sai za a mana shi masu aikin dama ne PDP to muna su a wannan aikin sai sun ci to za mu sa a dashi kamar kowa amma za a biya mu Bayan maraba da wannan batu na raya noman rani da hanyoyin mota, talakawa a jigawan na neman ƙarin ababen da za su haɓaka rayuwarsu. Sunana Ado Muhammadu Garke, amma ana kirana da nickname Tola. Bayan wa'annan ma akwai bukatu daban-daban wanda ake wanda talakawa suke buƙatar su. Ilimi a raya matasa. Sunana Jamilu Bakon Duwala. Wannan zuwa da Atiku Abubakar ya zo jigawa mun ji daɗi mun yi farin ciki kuma ƙuri'a ɗari bisa ɗari kuma mun san zai iya. Suna na Ahmed Adamu bayan noma akwai buƙatu da dama yasa muke fatan a cikin Allah ya kawo shi wannan canji da zai zo zai canza mana komai ya canza talaka rayuwarsa da Najeriya a canza mata rayuwarta da dawo cikin hayyacinta. Shi kuwa a nasa ɓangaren Honorable Nasiru Garba ɗance da ke neman kujerar Majalisar Wakilan Najeriya a jam'iyyar ta PDP daga mazaɓin Garki da Babura yayi yi alkawarin taka rawar da ta kamata ne domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da alkawuran da aka yi wa talkawa. Abin da muke fata shi ne idan Allah ya ba wazirin Adamawa nasara ya zama shugaban ƙasa ya ba ire-iren mu dama muka zamanto 'yan majalisar ƙasa na farko dai za mu fara gyara daga yadda ake kawo kasafin kuɗi kuma za mu gyara akan yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin kansa tun da bawan nan bawan Allah ya san demokaradiyya ya yi mulki karkashin demokaradiyya ya fahimci cewar 'yan majalisar ƙasa abokan aiki ne saboda mun aiki da su a baya. rabin Nasiru Garba ɗan tiye kenan Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.